Tun da misalin karfe shida na asuba ne wasu rumfunan zaɓe suka so cika da batsewa da masu jefa ƙuri'a waɗanda suka shiga dogayen layuka tun ma kafin isowar malaman zaɓe. An ko soma aikin na tantance masu jefa ƙuri'ar ne cikin lokaci a mafi yawan rumfunan na ziyarta a Sokoto. Sunana Bilyaminu, nan rumfar Abdullahi Mega. to gaskiya aiki na tafiya lafiya lau saboda ko da muka fara aiki nan ko security ba mu da amma mutanen wurin sun ba mu haɗin kai to muna samun nasara gaskiya barmasi ibrahim asuna ne na malam barmasi ga ka cikin layi tun wani lokaci ka fito wannan rumfa to tun wani sallar subahi ne to billahi ya kaga aikin yana tafiya to gaskiya muna aiki na ta alhamdulillah babu wani tashin hankali Ok kama akwai ana samun tsaiko koko kana gani a yadda ya kamata ya tafi yana tafiya haka to gaskiya ga dazu ya so samu tsaiko amma dai yanzu ga alama zai ta lahiya lau to menene fatan ka watakila a wannan aikin da ake yi muna son a wani lahiya wadda an kawo su lahiya kuma Allah ya sa ƙari shi lahiya sunana Umaima Muhammad Tambol ok to gaskiya alhamdulillah yadda nage abubuwan ke tafiya because layin na dan tafiya yadda ake so zaka ga amma mutum ɗaya namiji mutum ɗaya mace haka ake yi kuma gashi nan gaskiya yana tafiya har hannu kusa kai ga layi yanzu haka ban ga ana fuskantar wani matsala ba to menene fatan ki a wannan aikin yadda aikin yake gudana Eh to mu dai kullum fatan mu guda ita ce ai muna aikin gaskiya ko da yaushe yadda abubuwa suke a haɗe su yadda suke ba tare da wani magudi ba ko wani son zuciya. To sai dai matsalar da aka fuskanta ita ce ta na'urar tantance katin zaɓe wacce ta ƙi ta karanta yatsun jama'a abin da har ke ƙoƙarin kawo cece kuce tsakanin jami'ai da masu zaɓe a wasu rumfunan. Ok abin da muka fahimta yanzu su ma'aikatan da ka aiki nan sun yi kira mai gidansu ya ce a ci gaba da wanga fom ɗin da suke amfani da shi. tunda ita card reader din bata ɗauki tone print din ba manir ibrahim tun da sahe mun zo tun da subahin tun da ƙara sallar subahin muka cikin layi amma card reader din ya ki ɗaukan mu to shine an kira ainak ɗin da ne su zo su gyara mana har yanzu babu wanda ya zo to kuma an ce karfe ɗaya za a rufe sunana Abubakar Abubakar rufar dallatu tukur tu wallahi aiki gaba ɗaya ya tsaya saboda babu wanda take tone print gaba ɗaya ba ta tone print eh dama eh, an yi maganan cewa ah, tambarin yatsu ba lalle bane in dai tana gano kati to tana gano kati ko kuwa tana gano kati amma abin da yake nan za ta bada fail na asalin mutanen da na abun ga za ta rubuta musu fail success kuma ba za ta rubuta komai ba ga mutane nan tsetse ya za ku yi kenan to mu muna jiran iyo e din mu da ya zo sai mu sanya za mu yi da mutanen da suke nan wurin kamar yadda shugaban hukumar zaben ta kasa ya yi bayani dai tuni da wasu jami'an suka bi wani zaben na tantance masu jefa ƙuri'ar alamu sun tabbatar da cewa zaben na yau kan iya kai dare a mafi yawan rumfunan zaɓe musamman a birane sakamakon tururuwa da jama'a suka yi a dogayen layuka waɗanda har ya zuwa lokacin soma jefa ƙuri'a ba a kammala tantancewa da su ba murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria